assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ina ƙara godewa allahu tabaraka wa ta'ala mai komai mai kowa da ya damu a cikin wannan babban masallaci na juma'a na ahalus sunna mai ɗimbin tarihi masallaci na biyu a jerin masallatan juma'a da ke zariya mallakar ahalus sunna wato masallacin hawa wanda ke kusa da inda aka fi sani da zariya hotel a kan hanyar samaru ko hanyar zuwa kusan ko sokoto daga zariya a wannan yammaci na talata ashirin da takwas ga wata ramadan hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya wanda ake kwatanta shi da bakwai ga watan tara shekara ta dubu biyu da goma a kalandar albashi ina so in fara da ba mu haƙuri domin kuwa a tsarin da aka yi yau dinnan da safe karfe tara da rabi ya kamata in gabatar da wannan muhabar amma allah cikin kaddarawarsa sai ya sa bai yiwu ba domin ban samu iya fitowa daga gida ba ba don ban samu visa daga iyali ba sai don saboda abin da zan zo in gabatar din ma bai kammala ba duk da cewa har a halin da ake cikin zube kammala ba amma na zaɓe in gabatar da shi a haka ne kuma hakan bai rasa nasaba da cewa kamar yadda shi malamin mu malam muhammadu kabir abdullah ya faɗi cewa gayyata ce da ta zo a kwanakwarai su kansu jagororin shirin sun yi amfani da malam ne don su kawo ni domin da sun suka zo ba za amsa gayyatar ba domin kamar yadda mutane da yawa suka sani duk gayyatar da bata sha kwana sha hudu ba ba na amsa ta amma wannan sai aka biyo ta wajen malami na kuma ya taso musamman ya zo same ni har gida sai zama ba ni da yadda zan yi ba ce in amsa wannan gayyata to ina roƙon Allah ya sa haka shi zama alkhairi gare mu baki da kuma Allah ya amfanar da mu abubuwan da za a faru an riga an sanar da mawdu'in muhazarar da zan gabatar mawdu'in shine mushkilolin matasa da yadda musulunci ya magance su kuma kamar yadda za a gani zan gabatar da lakcattawa ta hanyar amfani da na'uran haskaka bayani a bango wato projector domin a taya ni din abin da zan gabatar din kuma hakan zai zama sauƙi gare ni kuma gare ku sannan zai iya bani dama in yi bayanan a takaice domin abubuwa da yawa za ku gani da kanku kuma zai iya sa mutum ya shiri da tattali na irin tsokacin da zai in akwai bukata a yayin da na gama wannan muhabara ne don haka ko da yake watakila wannan shi ne karo na farko da wasu ku za su ga irin wannan to kullum abin da nakan ce kamar na gaya wa mata a jiya a layin sarki a tudun wada ba daidai ba ne mu riƙa zuwa wajen yan boko muna karantar da su boko ta wannan hanyar amma a fagen da'awa a kasa amfani da wannan hanyar bayan kuma wannan hanyar na daga cikin wasa'il waɗanda suke shari'a ta yadda da su ta ma ƙarfafe su saboda amfanin da suke da shi matuƙar za a yi amfani da su yadda ya dace na roƙon Allah ya bani iko isa da saƙon yadda ya dace ko kuma ya baku ikon yin sauraro yadda ya kamata kamar yadda na faɗi muhadarar takenta shine mushkilolin matasa da yadda musulunci ya magance su ba wani sabon abu bane cewa matasa al'amarinsu mai girma ne kuma al'amarinsu babba ne a cikin kowace al'umma kuma ko shakka babu musamman bisa la'akari da halin da muke ciki a yau yin muhabara dangane da matasa gaskiya abu ne muhimmi kuma wanda ya dace da lokacinsa matasa su ne ginshiƙi mafi ginshiki mafi kwari ko mafi karfi a cikin kowace al'umma kasancewar su ne masu kazar-kazar su ne masu jini a jika waɗanda ke ƙoƙarin kare muradun al'umma kuma su tsara martabarta a cikin kowace al'umma matasa na ɗaukar matsayin injin motar ɗaukar jama'a zuwa ga manufa ko kuma tubalin gina ƙarfar al'umma duk motar da babu inji ko shakka babu ba za ta tafiya ba duk ginin da babu tubala ba bulo wannan ginin ba zai yi ba don haka matasa matsayinsu a cikin kowace al'umma shine kamar matsayin inji a mota ko kuma tubala ko bululluka a wajen gini da za a yi na ƙarfan al'umma matasa su ne rukunin farko da Allah tabaraka wata ala ya ɗora wa dokokin shari'a wato a kuma idan suka zama masu saifi da manufa ana sa ran al'umma ta kyautatu domin ƙananan yara da ba su kai a kira su matasa ba su ba mukallafai ba ne rufe alƙalamu an salatu ba wanda ta masa aiki ba tsofaffi da zai kai shekara 60 70 80 suka zama sun gajiya ba za su yi aiki ba an sauƙaƙa musu abubuwa da yawa amma matasa su ne masu jini a duka su ne suka dace da lokaci da kuma zamaninsu kuma su ne suka dace da yanayinsu da haka su ne ke faɗi tashi su kai su kawo wajen ganin sun bautawa Allah sun kuma ɗauki ragamar jagorancin al'umma zuwa ga hanyar da za ta zama ta kai su ta kuma dawo da su lafiya musulunci na ɗaukar shekarun samartaka ko shekarun matasantaka ko shekarun ƙuruciya a matsayin lokaci mai tsada ga ɗan adam kasancewarsa lokacin kazar-kazar da rashin nauyi mai yawa na san kusan dukanmu nan kila hada malam da wahala a samu ina nufin banda tsofaffi 'yan kaɗan da na hango su 'yan tsararru ba su da yawa a cikin da yawa yawa da wahala matuka a samu mai ɗaya guda ashirin a cikin kila dai iri-iri na da malam mun kusa kai goma amma kila da yawa ma akwai waɗanda biyu suke da shi ko uku sannan galibi ma na musu mai auren ba wato tsantsan matasan ne bi ma'anar kalima don haka nauyi yana da sauki a kansu kazar-kazar da kwararan jini da gudunsa da yawansa yana nan da ƙarfinsa a cikinsu don haka ya zama wannan lokacin yake matsayin lokaci mai matukar tsada lokacin da ya kamata a ribanta lokacin da ya kamata a rabauta da shi saboda amfanin da zai wa mutum in yi amfani da shi ɗin kasancewar lokacin kazar-kazar ne kuma akwai ƙarancin nauyi da tsawainiya a kan mutane a shekarunsu na ƙuruciya shekarun samartaka kila daga shekara goma sha biyar har zuwa shekara arba'in da biyar mutum yana da buƙatar ya yi ƙoƙari wajen ganin ya cimma abubuwa da yawa a tsakanin waɗannan shekaru manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama ya bayyana cewa shekarun ƙuruciya ni'ima ce daga Allah kuma babu shakka za a yi tambaya akan wannan ni'imar a ranar ƙiyama, don haka matashi mai ƙuruciya saurayi mai hankali yana ƙoƙarin ribantar shekarunsa na ƙuruciya shekarunsa na ƙarfi shekarunsa na tashe shekarunsa na samartaka da matasantaka tun da dai ni'ima ce kuma za a yi tambaya akan ta ranar kiyama ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisi tabbatacce da al'imamu turmizi ya ya ce لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة عند ربه حتى يسأل عن خمس كفافوا باوا كفافوا سان آدم أرانا القيامة بذا ستشرا ستأجا دقى عند سكبا هسي أما يريب بذاتيا عن أمره za a tambaye shi game da rayuwarsa fi ma'afna ya yi ƙarar da rayuwar a wajen bin Allah ko wajen bin shaidan a wajen aikin gaskiya ko aikin ƙarya a wajen yada tauhidi da sunna ko yada shirka da bid'a a wajen yin abin da zai amfani al'umma ko wajen kawo abin da zai cutar da al'umma sai an zambi kowa game da rayuwarsa shekara ashirin ya yi a duniya shekara talatin arba'in hamsin ɗari ko shekara nawa ya yi sai an tambaye shi game da rayuwarsa a ranar kiyawa wa an shababi kuma za a tambaye shi game da kuruciyarsa a nan ne a shahidi za a tambaye shi game da kuruciyarsa fi ma'abla ya yi tsofar da kuruciyar tasa yanzu kana ɗan shekara sha takwas ka kai ƙarfinka ko da a wajen nazariyar bature Allah ya raya ka har arba'in da biyar hamsin kafin ka fara raunin ido ka fara raunin gababba shin ya ka tsofar da wannan samartaka ƙuruciya matasantakar da Allah ya maka wa an malihi kuma za a tafi ɗan adam game da dukiyarsa min ainar ta saba ta ina ya tara dukiyar wasima an faka kuma cikin menene ya kashe dukiyar tasa wa ma za a mila fi ma alima kuma za a tambaye shi yaya aikin da ya yi da iliminsa Allah ya bashi ilimi daga cikin ilimin yau ya zauna ya ji wa'azin da babban malamin mu malam Muhammad Aliyu imamu Lokos ya gabatar ilimi yanzu haka gani dan dogarawa ina gabatar da wani bayani ko da an ji shekara ɗari da ya wuce ma ilimi ne jiya kaji shekaran jiya kaji bara kaji bara waccan kaji tun kana ƙarami kake ji in Allah ya raya ka har nan gaba za ka ci gaba da ji to ilimin da ka ji amfanin da shi aikin da ka yi guda nawa ne waɗannan tambayoyi guda biyar sai an tambayi bawa su a ranar kiyama ka iya dunkulewa ka ce tambayoyi ne guda hudu amma guda ɗaya ne kwarbi domin tambaya akan dukiya tambaya ce kwara ɗaya amma mai fuska biyu ya ka tara dukiyar kuma ya ka kashe ta kenan tun za a yi tambaya an shababihi fi abla game da ƙuruciya da samartaka da matasantaka yaya ya tsofar da wannan ƙuruciyar tasa kenan ashe shabab wato samartaka shababa samartaka ƙuruciya ni'ima ce kuma Allah zai tambaya a kanta ai da ma Allah tabaraka wata ala ya ce Su luna la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im lallai tabbas sai an tambaye ku a wannan rana ta kiyama game da ni'imomin da aka yi muku Allah ya mu ikon cin wannan jarabawa yan uwa musulmi idan dai samartaka ko kuruciya ko matasantaka nema ce to dole a gode wa Allah akan ni'imomin domin ko Allah ta'ala shi da mai wa in ta'azana rabbuka la in shakartum la azidannakum dole ne a godewa Allah akan nemominsa godiya ga Allah kuwa na buƙatar abubuwa guda na farko al'itirafi yin itirafi da kudurcewa a zuciya cewa ni'imar daga Allah ke. ba gwanda ya ce maka ni'imar sai Allah ko ka ga wani ya baka wani abu da ni'ima Allah ya amfani da shi ne kawai amma Allah ya maka wani ni'ima wa ma bikum min ni'matin fa ma wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk wata ni'ima da ko gani daga Allah na biyu التحدث بها والثناء على الله على ما أنعم علينا من نعمه bayyanar da wannan ni'ima da ambatanta da furtata da zantar da ita da kuma gode wa Allah akan wannan ni'ima sannan na uku juyar da ni'imar zuwa ga abin da Allah yake so kuma ya gaji kenan in kai kana matashi mai kuruciya ɗan shekara sha takwas ko ma tun daga sha biyar har zuwa hamsin au ma yukari uzalika to wajibinka ne ka sarrafa wannan ni'ima ta kuruciya ta matasantaka ta samartaka zuwa ga abin da Allah yake so kuma ya gaji zan da ka amfani da lokacinka cikin abin da Allah baya so ran da kai amfani da lokacinka cikin sabawa Allah ran da kai amfani da lokacinka cikin abin da ba zai kawo al'umma ci gaba ba to ko shakka babu daga gode wa Allah akan wannan ni'ima ba al-imam Ahmad da al-Baihaqi sun rawaita hadisi daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce ibtanim khamsan qabla khamsin ibtanim hayataka qabla mautika wa sihhataka qabla sakamika wa shababaka qabla haramika wa jinaka qabla faqrika wa faradaka qabla shughika ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama ka ribanci ka gananci ka amfana da abubuwa biyar kafin wasu biyar ɗin su faru hayataka qabla mutuka rayuwarta kafin mutuwa tunda mutuwa dai za a yi to tun kana da rai abin da ya kamata kai na amfani wanda zai amfani da kai duniya da lahira wanda zai kawo ci gaba ga al'umma wanda za ka samu lada wanda zai zama tattali da lahira tattalin zuwa lahira gare ka to kai tun gaba na mutuwa da yin mutuwa ta zo ba ƙara maka sakan ɗaya wasu hataka kabla sakalika akwai rashin lafiya akwai lafiya to tun kana da lafiya yi amfani da lafiyarka gaba na rashin lafiyarka domin za a waye gari wata rana kila kai rashin lafiya ba za ka iya yin abin da ya kamata kai ba yanzu kana da lafiya yi amfani da lokaci wata babaka kafin haramika yanzu kana da kuruciya kai matashi ne saurayi mai gini a jika mai kazar kazar mai kwararar jini a jiki ya amfani da wannan dama tun gabanin tsufa a kai lokacin da ke da shema an kwanta da kyanta ko kuma ka fara manta abubuwa ko kuma a yi ma tsakanin kai da yayin kai ma da jikokin ka saboda tsufa tun yanzu ya amfani da damar ka ta shi wa jinaka kabla fatarika yanzu kana da wadata kana da ɗan abin hannu komai na ƙasarsa ya amfani da shi tun gabanin talauci don talauci na iya zuwa maka ko da ko ba talauci na zahiri ba talauci na zuciya to yi amfani da dama da yanzu wa faragaka qabla shugulika yanzu kana da dama kana da abin da ake kira opportunity da turanci ba abin da ya shagaltar da kai ba abin da zai hana ka yin wani abu yi abin yanzu tun gabanin lokacinka ya zama takurare ya zama kurare ka kasa amfani da shi wannan na nuna cewa ashe ya kamata a yi amfani da shekaru na ƙuruciya yadda ya dace kasancewar nema ce daga Allah kuma za a yi tambaya kan ta ranar kiyama kuma wata dama ce da ya kamata a ribanta tun gabanin lokacin da zai zo ba za a yi amfana da wannan lokacin ba ko ba za a yi amfana da wannan damar ba matasa manyan mutane ne domin ko sun samu ambato a cikin alkur'ani sun kuma samu ambato a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi alƙur'ani ya zo da ambatan matasa bisa lafafin fata da alfitiyatu da kuma fitiya da na kira kira waɗannan su ne alfazu da alƙur'ani ya yi amfani da su wajen ambatan matasa za mu gani a cikin suratul yusuf akwai fatayan duk dai daga fatani aka samu fatayan tasniya ce waɗannan suna lafuzza guda uku fata alfitiyatu da kuma fitiyatun su ne na fuzza guda uku da alkur'ani ya amfani da su domin bayyana matasa ko shakka babu akwai fatayan amma wannan lafazi na fatayan ɗin baya lazimta ana nufin matasa ne bal sa iya ɗaukan yaran gida barori ko kuma bayi kamar yadda fatayatikum wala tukrihu fatayatikum alal biga in aradna tahassuna fatayati ɗin nan na nufin bayi ne ku yangi mata amma dai da ma'ana ta matasa kwalo-kwalo akwai fata akwai alfitiyatu akwai fitiyatu sai dai abin mamaki kalmar ta fi shahara a larabci da ke ɗaukar ma'anar matashi ita ce kalmar ashabu ƙur'ani bai amfani da kalmar shago ba kwata-kwata don ya siffanta matasa a cikin alƙur'ani suratul anbiya sura ta 21 aya ta 60 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim a kisan annabi ibrahim da shi da jama'a cewa suka ce mun ji wani saurayi matashi yana ambatan allolinmu gumakanmu da mummunar ambato yana cewa wanda tallahi la akidanna ala asnamikum ba da an tuwallu mudbirina yuqalu lahu ibrahim ana kiran shi da suna ibrahim a shahida anan fatan wato matashi ko saurayi a cikin suratul kafi Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi suratul kafi sura ta 18 aya ta 3 zuwa 14 نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد كنا إذا شططا أنا مريض الله يا أنفاني ده كلمة فتية isawal fitiyatu ilal kafi faƙalu rab faƙalu rabbana atina min ladunka rahma wa hayyid lana min amrina rashada aya ta sha ɗaya to ta uku sai kuma ta ambace su da fitiya ba tare da alif da lamba Allah kana hanna qussu alayka naba'ahu bil hakim mu ne muke gaya maka muke baka labarin su bisa gaskiya innahum fityatun ai waɗansu samari ne matasa masu ƙuruciya masu jini a jika da amanu da rabbihim da suka yi imani da ubangijinsu wa zidnahum huda sai muka ƙara musu shirya ba na mu ƙara musu imani akan imani wannan ayar na daga cikin ayoyin da malaman sunna ke kafa hujja da su don nuna cewa al'imanu yazidu wa yanqus imani na karuwa yana karuwa to wannan wurare su ne wurare guda biyu ko surori guda biyu da haka amfani da lafazin fata da kuma lafazin alfitiyatu da na ukunsu fitiya bin ba tare da alif ba a cikin hadisai kuwa manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallama ya ambaci matasa a wurare da yawan gaske kuma akan mas'aloli mabambanta shi ma sallallahu alaihi wa wa sallama amfani da lafuzza kamar irin su shabu da irinsu shubban da irinsu fata waɗannan su ne lafuzza da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya amfani da su a cikin hadisai mabambanta matasa suna da ambato kyakkyawa a cikin hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kuma an nuna matsayinsu da girmansu a kan matsaloli mabambanta misali a fagen karatun alkur'ani da haddasa da kuma sanin fassarar alkur'ani ɗin hadisi ya zo a cikin musulun imani ahmad wanda ya bayyana matsayin matasa a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Anas dan Malik radiyallahu anhu ya ce kana shababun min al-ansari saba'ina rajulan yuqalu lahum alqurra yace akwai samari matasa masu jini a jika guda saba'in daga cikin mutanen Madina da ake ce masu alqurra makaranta alqur'ani Gangaren a fagen qur'ani yakununa fil masjidi suna cikin masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam fa idan idan yamma ta yi masu in tawo nahiyatan min min al-madinati sai su tafi wani wuri a madina sai can kuriyar madina fa ya suna su rika yin nazari a cikin qur'ani suna yin tilawar qur'ani suna bin diddigin ma'anoninsa da abin da ya kusa na hukunce hukunce wai nuna kuma can za su yi sallah su yi magariba su yi isha'i su raba dare suna ibada ya a aluhum fil masjidi iyalinsu sai su rika tsammani ai suna masallaci wa ya sabu ho ahlul masjidi fi ahlihi su kuma mutanen masallaci sai su rika basar sun je gida ne wajen iyalinsu alhali sun je ne sun kuya a wani wuri suna ta ibada su karanta ƙur'ani, su darasin su tsakaninsu su yi bayani akan ma'anoninsa nan kuma su tashi su sallah su dare kun ga shi matasa tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manya ne don akwai makaranta Qur'ani har guda 70 daga cikin mutanen Madina kawai a bakin sadaukar da kai wajen neman ilimi da gwagwarmayar rayuwa akan fannoni mabambanta matasa ba a bar su a baya ba a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin Malik ibn Huwairis radiyallahu anhu ya ce أتينا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونان شبيبة متقاربون فأقمنا عنده عشرين يوما وليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رهيبا رفيقا فلما ظن أنا قد اشتقنا آلنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه فقال صلى الله عليه وآله وسلم ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وذكر أشياء وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليعذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم مالك بن الغويرس يجي من جي wajen الله صلى الله alaihi الله muna matasa wa na'anu shabiba muna matasa masu ما a أدكا suka bar ƙauyensu ko garuruwansu suka tafi wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama don nemo shiriya don nemo ilimi don sanin hukunce-hukuncen addinin Allah don yin gwagwarmaya da tabhiyya sadaukar da kai da sadaukar da rayuwa da sadaukar da lokaci wajen neman sanin yadda za a bautawa yake mutunan shabiba ne matasa ne mutakaribuna masu madaidaitan shekaru makusantan shekaru kila shekara 25 27 26 24 30 31 32 28 haka ne muka zauna a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na tsawon kwana 20 yace kuma ka san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam rahimar rafiqa mai tausayi ne mai jin kai yayin da ya zaton cewa ya ga alamar kamar muna da bukatar mu je wajen iyalinmu ba sai manzo Allah ya tambaye mu da waye da waye kuka bari a gida masu mata a cikin mu suka bari masu yaye a cikin mu suka bari masu mata da yaye suka bari sai manzo Allah sai kuma ce to ku koma wajen iyalinku ku koma gida fa aqimu fihim ku zauna cikin iyalinku wa allimuhum ku ilmantar da su ku karantar da su addini wa muruhum kuma ku yi masa umarni da kyakkyawa ku hana su mummuna wanda kara sha manzo Allah ya faɗa abubuwa da yawa gaske wa sallu kama ku usalli kuma kun zo yin sallah ku yi yadda ko ina yi fa idza hadaratis salatu in lokacin sallah yayi falyu'azzin lakum ahadukum dayan ku ya kira sallah wal ya'umukum akbarukum wanda ya fi ku shekaru ya maku limanci wannan hadisi al-Imam Bukhari ya rawaito a cikin sahihinsa a fagen da sun ibada matasa sun samu kyakkyawan ambato a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda al-Imam Muslim ya rawaito ya ce sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluhu mutane bakwai Allah zai sa su cikin inuwarsa a ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa ta shi ta al'arshi manzo Allah ya faɗi mutane bakwai ɗin daga cikinsu ya ce wa shagon na sha'a fi ibadatun da matashin da ya taso ya girma cikin ƙoƙarin bautar Allah ko da yaushe yana ƙoƙarin bautar Allah kaga wannan an tafi an bar da ba su samu da yin sallah ba kuma suna matasa an tafi an bar da ba su ɗaukar littafin je nemo ilimi an tafi an bar waɗanda ba sa tafiya masallaci wajen sauraron karatu an tafi an bar waɗanda ba sa zuwa wajen wa'azi an tafi an bar waɗanda ba su damu da yin ayyukan alkhairi ba ana aiki na gayya na addini ana aiki za a gina masallaci za a gina makaranta za a gyara wuri kaza su ba sa zuwa an tafi an bar su domin su kam ma na sha'u fi ibadatin lahi azza Yana matashi zama ya taso tun yana karami cikin bautar Allah wannan zai zame masa lasisi da garanti wajen shiga ƙarƙashin inuwar Allah a ranar kiyama wannan rana da babu wata inuwa sai ta Allah ta baraka wata ta'ala a wajen kamun kai da tsara mutunci matasa ba barku a baya ba kun samu kyakkyawan ambato tun zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin kuwa hadisi ya inganta a ruwayar al'imamu muslim manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shiryar da matasa waɗanda aka san masan kamun kai ne zuwa ga abin da za su yi lokacin da suke da sha'awar yin aure ko suke da sha'awar haɗuwa da mace amma ko ba su aure ba to inda suna da iko shi auren ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ce ya ma'asharar shababi a shahidu a shabab ya ma'asharar shababi من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أجب للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء يا كتار متاسا ما سجني أدكا ما تكرسشي ما سموتي ما تكذر كذر وأن ذات إيه wanda duk yake da iko yake da damar ya rike mace in ya aure ta daga cikin ku to ya auren domin haka zai fi taimaka masa wajen rinsa ido da kallon waɗanda bai halatta ba a cikin mata kuma ya kasance shi daga amfani da al'aurarsa wajen zina amma wanda ba zai iya ba to ya ta azumin nadila ya ta azumi don zai zama masa garkuwa da zai karya masa sha'awa a shahidu ya ma'asharar shabaru akwai a cikin matasa waɗanda suka shahara wajen riko da addini da kuma kyawawan ɗabi'u tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama al-Imam al-Bukhari ya rawaita hadisi cewa Abubakar radiyallahu anhu a yayin da Umar na tare da shi ya ce wa Zaid dan Sabit radiyallahu anhu yace masa innaka rajulun shabun aqilun la natahimuka wa kunta taktubu li لرسول الله صلى fatatabbi alqur'ana fa ajmi'u yace kai dinnan mutum ne matashi saurayi shine ashahidi shabun saurayi aqilun mai hankali la natahimuka ba ma tuhumar ka da rashin gaskiya ba ma tuhumar ka da rashin amana ba ma tuhumar ka da tsara suka ba ma tuhumar ka da bangar siyasa ba ma tuhumar ka ɗabi'an ci ma zaune ba ma tuhumar ka da rashin ɗabi'ar fyaɗe ga 'yan mata ba ma tuhumar ka da ɗabi'ar shan shalisho ko shan wiwi ko shan taba sigari ba ma tuhumar ka da yin aski kamar jirgin sama zai tashi ba ma tuhumar ka da sa ɗan kuni kamar grace ba ma tuhumar ka ga ɗabi'ar san arna a dalilin ko wasan kwaikwayo ko a dalilin kwallo ba ma tuhumar ka da waɗannan domin duk ɗabi'u ne munana wanda ba za ta da addinin musulunci kuma ga shi kai ɗan nan tun zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ka kasance kana rubuta manzan Allah wani kai kana da cikin sanarori da haka ka bibi ayoyin ƙur'ani ta gaba ɗaya ka tattara kai ne shugaban kwamitin ba tattara qur'ani akwai digirin digirgirin da za a baka kai wannan Dan an baka sai fa'ar ne aka baka aikin banza aka baka ba ba ka komai ba da an baka sefa ko oon ko ji menene menene ko ma menene ai a ce ba a tuhumar ka da rashin gaskiya ai an gama baka dukkan shaidar duniya dan malami an ba shi sai ba to me haka yi me haka yi ana yi komai ba har sai mun kauna shi a ma'auni na sunna mu ga dan sunna yake kai da ko bid'a mu ga imani da aƙida yake yadawa ko shirka me yake yadawa tauhidi ko wani abu gaskiya yake faɗi ko kama kame don an ba ka wani gmgc menene menene menene ko ma menene sunan shi OOM mni wane ne ga babban shaida nan innaka rajulun shabun akilun la nattahimuka abubuwa guda uku matashi an san akwai jini a jika amma kusa matashi akwai wauta sai aka ce to shi aƙilu ne wannan matashi mai hankali ne ba mai wauta ba ne ba mai ɓaro aiki ba ne mai hankali ne mai da sako sannan kuma ai matashi akwai ya rika wasu abubuwa waɗanda suke na nadama wanda zai nan gaba to shi wannan lanar tafi muka ba ma tuhumar ka da komai na aibi Allah mun gode maka da ka azurta mu da karanta sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan mu koyi abinda magabata suka yi wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a filin daga wajen jihadi ba a bar matasa a baya a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi suna da dauri mai girma suna da nasibi wakil a wajen yin jihadi don ɗaukar kalmar Allah domin ko cikin Bukhari albarra'u bin azib radiyallahu anhu a ranar da aka yakin hunayn ya ce da ake magana ai sahabbai wasu sun kamar wato juya baya an yi kaza an kaza sai ya ce la wallahi ma walla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam walakin kharaja shubbanu ashabihi wa akhfa'uhum hasran laysa alaihim salamun ya ce ina wallahi manzan Allah sallallahu alaihi bai juya baya ba ranar yakin hunayi bai gaza ba bai juya baya ba kwata kwata bai yi ba walakin yace ce bai makon ma haka kare da shubbar ashabihi matasa a cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su ne ma suka fito fagen fama wa asba'uhum hasaran duk ga alamar gajiya alamar gajiya tare da su laysa alaihim salahu ba ma wani makamin kirki tare da su amma aka suka tunkari arna suka tunkari kafirai a shahidu anan shubbanu ashabi matasa masu jini a jiki masu kazar-kazar samari masu ƙuruciya a cikin sabon manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-Imam al-Bukhari shi rawaito wannan hadisi haka na Imam Ahmad ya roki hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu yana cewa kunna naghzu ma annabi sallallahu alaihi wa sallama wa na'anu shababun mun kasance muna yin yaki tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama alhali muna matasa kun ga ashe matasa a fagen jihadi ba a bar su a baya ba a wajen tabbatuwa akan imani da yaƙini a lokacin fitinar dajjal fitinar da za ta sa mutum ya wayi gari mumini ya yi yammaci na kafiri fitinar da za ka ci mutane da yawa sai ɗan kaɗan fitinar da za ta ci mutane masu ɗan yawa musamman ma mata da kuma jahilai a cikin maza amma matasa sun samu ambato daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan dogewa da dagewa da nacewa da kafewa da tabbatuwa akan imani da ƙaryata dujal duk da cewa dajjal zai yi abin da zai yi wajen nuna cewa wai shi wani ne amma za su na mai ƙarya yake ba komai bane shi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama a hadisin muslim dogon hadisi ne ya ce dajjal zai kira wani mutum mubtali'an shababan wanda ke cikin fik matsanancin mataki na kuruciya da matasantaka da samartakan shi kamar shekara hau kenan a yanzu bisa ta kadiri kamar ta cikin shekara 25 zuwa 30 yana gaya matukar gaya na matasantakansa da kuruciyarsa zai kira shi in ya kira shi fa ya bi saifi sai ya sarai da takobi fa jazlaini jazlataini ya raba shi gida biyu kamar yadda ake raba burodi slice na burodi kun san yanka shi kawai ake haka to haka zai yanka shi gida biyu ranetar garbi kamar yadda ka san mutum ne ya sa target ya abba ya dace da abu haka zai yanka shi dab ya yanka shi gida biyu sun mai da uhu sannan ya takira ke ce wani zo bayan ya raba shi gida biyu fa ya ai fa ya sai shi wannan matashin ya tashi domin Allah zai hore wa dajjal damar ya kashe ya raya wa ya tahallal wajenhu ya ba haku fuska ta da kalli yana dariya sai dujjal ya ce masa to ka da ni ne ka sai ce wallahi yanzu ne ma na kare ya ne cewa kai dajjal ne kuma kai ba komai komai ba ai tana daga cikin fitintunu ko Samun rayuwa a wannan lokacin yana da cikin fitintunu watakila malam ya ambata a cikin muhadarsa bayanan dajjal na daga cikin makai babu wata fitina in ji manzan Allah su zama babu fitina ta kai fitinar dajjal girma duk cikin fitinar duniya babu wata fitina kuma kafin kyama ta tsaya sai dajjalai guda talatin sun bayyana babban su shine almasihu dajjal to amma matashi yana daga cikin waɗanda aka ambata da za su nuna bajinta na imani da karewa Allah ta baraka wa ta'ala a wannan rana a fagen nuna kwaɗayi ga ramar Allah da kuma tsoron azabarsa a lokacin mutuwa ya tabbata cewa matasa sun taka rawa kuma rawarsa har an mata ne. sun shiga cikin book of history littafi ko kundin tarihi domin kuwa hadisi ya zo cikin at da kuma ibn majah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga wajen wani matashi yana yanayi na kusan gargaran mutuwa sai yake masa ya jikin naka ya kake jin kanka sai shi wannan matashi yace arjullah ya rasulallah, wa akhafu dunubi ina kauna da kwaɗayi da sa rai da ramar Allah kuma ina tsoron azabar Allah saboda zunubaina فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموضع موطن إلا أعطاه ما يرجوه وأمنه مما يخافه وأمنه وأمنه مما يخافه ba yadda za a yi waɗannan abubuwan guda biyu su taru a zuciyar mutum a lokaci irin wannan na gab da mutuwa ya zama yana ƙaunar ramar Allah yana tsoron azabar Allah face Allah ya bashi abin da yake kaunan rahama kenan ko ya kuma amintar da shi daga abin da yake tsoro azaba kenan ko kaga zai zama an kubutar da shi daga azaba an amintar da shi sannan kuma an bashi bukatarsa da fadayinsa da abin da yake buni na samun rahama Allah tabaraka wa ta'ala kai barin ga mu hatta a cikin aljanna matasa suna da matsayi hatta aljanna matasa suna da matsayi domin ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a hadisin da al-Imam Ahmad ya rawaito a cikin musnadinsa da Tirmidhi a cikin sunan dinsa ya ce al-Hasan wal Husaini sayyida shabab ahli janna da al-Hasan da Husaini sune shugabannin matasan samarin aljanna ashe ko a cikin aljanna akwai matasa kai Allah mun gode maka ga mu matasa yanzu kusan dukan mu nan gurin sai yan kaɗan da suka haura sutun ɗan kaɗan a cikin munan ko ba ka bane duk ɗan munan shekara ina jima akwai yan goma ga suna ga ƙanana ko ba yan goma su ba yin tikafi suka zo su zo jin wa'azi ne yin tikafi ne ko yan shekara goma farkon matakantaka muru auladakum bisalati li sab'in واضربوهم عليها لعشر لسبعين واضربوهم عليها لعشر daga shekara bakwai aka ce a mace yara ta zama tun daga nan sun shiga haifi na matasa har zuwa su malam yan shekara hamsin da biyar duk dai mu ne matasan mu ne ne a nan kai Allah mun gode maka Allah ka kare mu da ni'ima da falalarka saboda haka matasa kun ji matsayinku a wajen shari'ar musulunci kun ji matsayinku da gatar da aka yi maku a cikin addinin Allah tabaraka wa ta'ala akwai kyawawan misalai ga matasa a cikin tarihin magabata wanda hakan zai karfafa wa bawa gwiwa matashi ya samu ne a nashuwa da nishadi na yin abin da ana ta'ala zai da shi annabi ibrahim alaihi salatu wassalam a cikin suratul anbiya sura ta 21 aya ta 51 zuwa 73 Allah ya ba mu labarin sa ya kafsa mana kissar aka gaya mana matashi sami na fatan ya zukuru hu in kanu lahu ibrahim da irin bajinta da ya yi da tsayuwar daka da na ciya wajen bin Allah shi kadai ba a sai da Allah ya ce masa ya zama to al'umma shi kankansa shi kadai ya taso cikin jama'a masu kuma gumaka amma ya ce sam sam sam Allah su rubu kai ba zai bauta ma wiki ba Allah zai bauta ya yi musu wa'azi da hikima ya yi musu wa'azi iya wa'azi da ya suka ƙi sai ya ɗauki matakin marar anin ku munkaran faligayyar hujjata ba za mu shi aka faɗi magana ba don shi kakan kakan annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wa sallam uban annabawa ne amma dai ma iya cewa kwatankwacin abin da ya lokaci saboda haka ya kakkare ba kuma kan gaba daya ya kuma dage sannan aka nuna mana yin sabagen tawakkalinsa wajen da'awa ya san cewa za a fitar da shi amma bai da ba shi dai da Allah ya yi da Allah aka ba aka yi mashi makirci da makila aka ɗauke shi aka kwanta ma cikin wuta amma bai da Allah ya san Allah ya da shi kai matashi shi annabi ibrahim yana matashi a lokacin kai yanzu kana da awa a gidanku kana kiran mutanenka matarka kana kiran zuwa ga hanyar Allah kana mata hurri kyakkyawa da hanyar mummuna kana mata da awa? iyayenka kana musu da'awa ɗan uwanka kana musu da'awa makwabtanka kana musu da'awa ka shiga cikin sauran masu kira zuwa ga addinin Allah ka yadda da duk abin da zai same ka na cuta na tsarzama na mande na mugunta na hasada na kiyayya a dalilin ta Allah ka yadda kai haƙuri a kan wannan akwai kyawun misali a cikin al'amarin annabi Ibrahim misali na biyu annabi Yusuf annabi Allah yusuf a cikin surat yusuf sura ta sha biyu ayoyi na ashirin da ɗaya zuwa ashirin da tara allah ya ba mu labarin annabi yusuf shi ma matashi ne ko ba matashi ba ne matashi ne domin allah ya ce mana lokacin da ya isa ya kai a shuddahu wasawa a haka larabci idan aka ce balaga a shuddahu ya kai ƙarfinsa pik na ƙarfinsa shekara ashirin da biyar talatin zuwa arba'in ashe maka shi na annabi yusuf annabi yusuf an ba mu labarin shi a qur'ani dan ya zama abin koyi gare mu matasa a wajen kamun kai wajen yaqini wajen yin tawakkali ga Allah wajen yin da'a ga Allah a fili ko a bayyane wajen kin saba wa Allah ko da me zai da ba kar ku manta annabi yusuf alaihi salatu wassalam a matsayin bawa ya tafi gidan wannan mutum al'azizu ya zama zo ga matar wannan mutumin tana tare da annabi yusuf a matsayin shi annabi yusuf kamar bara ne wato yaran gida ne mace ce mai kima matar babban mutum kuma uwar gida gare shi amma kuma duk da cewa tarihi ya nuna kyakkyawa ke saliliya annabi so ba ko ne kuma ya abun kunya zai barin gari shi kenan annabi so ya je a matsayin bawa ne to me ne bin bawa dan mai gidan shi ko wanda take da iko da shi ta sashi abin tsayayi bugu da kari annabi yusuf matashi ne akwai tashan balada akwai sha'awa da kaifin san mace a ɗabi'a da Allah ya ce shi amma duk da haka wai fatar rufe kofa daga ita sai shi a cikin mutane ba kowa ta ce masa bayan ta caba a sai kwalliya ta jawo ra'ayinsa ta rurrufe ƙofofi wa zallaqat al wa qalat haitalak lak hi'tu a wata riwaya hi'ta lak a wata riwaya amma a nabi su bai ba sai ce ina ku rabbi a hasana mafwaya Allah ya tsare ni Allah su turu ku Allah man katangan karbi domin ubangiji na ina ba cikin rijiya ya sa aka fito da ni ya zama Allah ya kaddara na fito na zo wannan gida mai daraja ba a mai da ni bawan ba a mai da ni kamar ta gida sannan kuma saba mashi dai wannan ba kyakkyawan abin misali ba ne ga ashabul kaf a suratul kaf sura ta sha a uku zuwa 21 wanda muka yi shara da su أما سبت أن أصحاب الكهف والركيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في سنة عددا ثم بعثناهم لنعلم أي للزين أعطى لما لبثوا آمدا نعم نقص عليك نبعهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ko ba ko da ta zama mala abubakar gumi ko cikin littafan tafsiri na larabci ga wanda za su karantawa ku ga sharhin da aka yi akan wannan ayoyi misali na hudu annabi musa kalimur rahman alaihi salatu wassalam a suratul qasas sura ta 28 aya ta 12 zuwa 28 Allah ba labarin sa da irin abin da yayi na maya da fir'ana gwagwarmaya da zalunci da taimakon mai rauni a lokacin da ya ga za a zalunci wani da ya dan tunkuɗe shi kuma Allah ya kaddara ya mutu ko kada hu Musa faka ba alai qala hada min amali shaytan innahu aduwwun mudillun mubin daga baya aka ba shi labari mutane shugabanni na yin taro akan su a kashe shi saboda haka ya bangare ya tafi madina daidai ta bayan za fitar da masu rauni mata ba za su iya shayar da dabbobi ruwa ba sai ya shayar masu da shi kuma kyauta bai kuma nemi wani abu ba ba a babin catch them young ba ba wai dan ya yi musu wani abu dan ya samu wani abu da gare su ba wannan ba a kyakkyawan misali ne wannan misali ne ga matasa daga cikin sahabbai a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama akwai kyawawan misalai ga matasa domin kuwa aliyu dan abi talib ya sadaukar da ransa ta hanyar kwanciya akan gadon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a daren hijira yana ɗan shekara ashirin ya san mutanen maka sun shirin kashe manzan Allah amma ya kwanta shi a kashe shi babu komai domin me don da a wata ci gaba yana ɗan shekara ashirin inda yana shan shalusho ne ya je kwanta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tura mu'azu dan jabal zuwa yaman a matsayin malami alkali gwamna yana ɗan shekara ashirin asma bintu abi bakrin radiyallahu anha ta yi abin tarihi ta sadaukar da ranta wajen kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Abubakar babanta abinci a lokacin da suke cikin kogon sau akan hanyar sai hijira zuwa Madina tana 'yan shekara 23 a lokacin da kafiran maka suka biyo sawu don su kama manzan Allah da wanda suka jira da shi suka shi su a farkon musulunci mafi yawan sahabban da suka yi gwagwarmaya 'yan shekaru ƙasa da arba'in ne abubakar yana talatin da bakwai umar yana ashirin da bakwai usman yana talatin da hudu aliyu yana goma Ɓanha yana sha hudu azubairu ibn awwam yana sha shida sa'ad yana sha bakwai sa'id yana sha biyar abu ubaida yana ashirin da bakwai abdurrahman ibn awo yana talatin a wannan lokacin suka karɓi musulunci suka yi wa addinin allah gudunma wannan sa wani daga cikin malamai yake kirari ga waɗannan matasa na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa shababun zallalu subulal ma'ani wa ma suwal islam dina ta'ahadahum fa'ambatahum nabata كريما kariman في الدنيا غصونا وإن جن ta فلا تراهم من illa Sadi dina. شباب لم تهطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم الأرينا ولا أرف الأداني مائعات ولكن الأولى في قتلهنا فيتهدون أخلاقا أذابا ويعترفون مجتمع الرزينا فما أرف الخلاعة في بنات ولا أرف التخنط في بنينا كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا Wa وعلمه الكرامة كيف تبنى فيأتي فيأبى أن da أو يهونا yake cewa matasa ne wanda suka sauƙaƙa wa kansu hanya maɗaukakiya suka bi hanya maɗaukakiya duk da wahalan wahalanta yadda suka sauƙe ta suka maida ta mai sauƙi domin su ba san wani addini ba ba san wata hanya ba ba san wani tsari ba sai musulunci musuluncin suka bi da suka bi sai tsarar da su a matsayin ciwo mai daɗi mai ƙanshi mai daraja a duniya ya zama tsoron Sani kawai nasu ya ce kuma da yamma ta dare na yi dare na yi ba za ta gansu ba face suna ta su juda ga Allah saboda tsoron azabarsa ta ta jafa jinukun amil mabaji ya da wuna rabon kawon wata ma'a wani ba da zaka namu yin fi kuma fala ta alamu nafsun ma ofiya lakum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu Ya ce matasa ne samari ne waɗanda dare biya firgita su kuma ba saba yadda su miƙa wuya ga abokin gaba abokin jayayya abokin kusuma ba shaidan iblis ko kuma abokan gaba daga cikin kafirai mushrikai su la'arafin a gani ba san wake-wake ba da kada-kada ba san shi ba kwata-kwata ba sani ba su ne kawai alkhairi da ayyukan ɗaukaka ne kawai kullum yake tare da harshensu ya ce ga suna su sun daidaitu a wajen ɗabi'u ɗabi'u kyawawa sun haɗu sun dunkule sun zama tsantsiya maɗaurin ki ɗaya a cikin abubuwa na alkhairi ya ce so a lokacinsu ba a san ɗabi'a ta karuwanci ko ta sakarci ba cikin mata sannan maza ba san ɗabi'an 'yan daudu ba Ya ce haka dai musulunci fitar da mutane na a matsayin su na matasa samari masu ne a daka wanda suke masu yin abu don Allah 'ya'ya ba bayi ba amintattu wanda suke masu aminci saboda me saboda bin dokokin Allah ce haka musulunci ya ilmantar da su karamci ya kuma ilmantar da su yadda ake gina karamci din ya zama to ba su yadda ba ba su yadda a ce an tage su an musu da bai an hana su Allah ba ba su kuma yadda a wulakanta su ba su kam za su da Allah kuma dole addinin Allah ya zama shi ke sama wannan shine abin da nake ɗaukan sa matsayin shimfiɗa na wannan muhabara idan ba mu iya gamawa ba za mu dakata a nan ma gina wata rana inda rai da lafiya ko da ina ne kuwa saboda haka babu gudu ba gaggawa za a yi abin gwargwadon yadda ya samu amma da zan yi kokari in ga abin da zan iya yi insha Allah yanzu na yi minti hamsin da shida da fara magana kuma awa ɗaya da rabi zan yi ina da sauran minti talatin da hudu insha Allah amma dai na yi shimfiɗa ce yanzu kawai halin da matasa ke ciki a yau wannan ma shi ne farkon ma magana dindindigi na ilimi da kuma nazari cikin halayyar ɗan adam da irin abin da aka yi na mumarasa da matasa na nuna cewa matasa na cikin hali kala uku na farko Giyabul Ahada, rashin manufa wannan galibi ga waɗanda suke ba masu addini ba galibi da kuma yan kaɗan a cikin masu addinin amma dai ba su da manufa ba zama fa sai na biyu diyabul amal au bafi wa shi'ur bil rashin buri ba su da burin me suke so su kawo musulunci me suke so su zama a cikin addini ai ya kamata ce kana da burin ka zama malami mai da'awa kana da burin ka zama mutum da yake da ƴaƴa wanda ya iya masa tarbiyya kana da burin ka zama ka kawo amfani cikin al'ummarka ya kamata ka zama to mutum wanda yake mai hadari za amal ko zu amal wanda yake da buri ba guri wanda shari'a ta hana ba guri mai kyau burin in zama mai ilimi mai karantarwa burin in zama to mahaddacin qur'ani da zai ilmantar da yara qur'ani burin in zamanto mawadacin da zai taimaki addinin da dukiyarsa burin in zamanto mai lafiya da zai je jihadi don ɗaukaka addinin Allah burin in zamanto na samu aikin yi don in kare matsayin musulunci da na musulmi in wakilci al'umma ta aure burin in zama na iya siya na iya sana'a domin in zama na wakilci al'umma ta a cikin sana'a duk wannan buri ne mai kyau shari'a ba ta hana to rashin buri ko kuma da burin amma burin ya rauni ko kuma tunani game da yanke kauna anya a iya gyara kullum haka mutane su ji sai ka ji daɗi yana cewa to gaskiya dai wannan abu ya tsawaita ko dai mutum ya ta kan ne sai a samu su uzula saboda suna ganin fasadi ya yawa kamar yadda aka taɓa samu wasu 'yan uwa da tunani mai kyau sun tafi sun tare a makwa a cikin jihar Niger duk tunaninsu wai su gudun tsira da addinin su ne amma kuma wannan kuskure ne domin manzon Allah sallallahu alaihi bai koyar da haka ba ka zauna ai gwagwarmaya da kai muminin da ke cuɗanya da mutane yake mu'amala yake haƙuri da cutarwarsu ya fi alkhairi akan wanda yake baya mu'amala ko kuma yana mu'amala bai cutarwa kuma lokacin kusula bai yi ba amma duk dai ababin babin kokari ne na gudu da imaninsu su tsira da addininsu saboda suna ganin abubuwa sun lalace to sai ga mutane sun kai matakin kamar yake kauna to kuma wallahi tallahi bai kamata a yanke kauna ba dan mene saboda yadda musulunci ya samu kansa a yau ya samu kansa fiye da haka a baya duk abin da kake tunani ci baya wallahi an samu wani a baya can baka ji al-imamu ibn al-asir yana faɗi ba a cikin tarihin tarihi yake cewa shekara da shekaru ana gudo da ni in yi bayani akan jama'ar tatar da mabai a na kasa saboda bakin ciki da damuwa da takaici da alhini ba na son ma in faɗi kaskancin da musulmi suka shiga domin a wancan lokaci an yi lokacin da mace ta shigo cikin taron maza mace wadda take yar jama'ar magar ta shigo cikin maza ta kashe mutane ɗari maza ita mace amma ba wanda kai kalle ta dan suna zanen ma wani sarauki ne da mishi saboda rauni aka waye gari wani mutum ya shigo cikin taron maza shi ma namiji ne daga cikin waɗancan jama'a abokan gaban ya bi su ɗaya bayan ɗaya yana tara suna kallon su yana tara sai bai sabe su duka saura mutum ɗaya rage sai makamin shi lalace sai ce sa kanka akan wannan dutsen ka jira karka tafi sai na dawo ya fita Ko wai ya tashi gudu bai kasa ya fita ya je nemo makami ya zo dace shi ta abinci mun kai wannan yanzu mun kai wannan lokacin yanzu ina tambaya mun kai amma shekul islamu da taimiyya rahimahullahu ta'ala sai ya ga ai gama bai gama ba dole a tashi ai istidadi al-ruhi wal mahdi ai tasali ai kirki ai shirki aka ma rufe makaranta gaba daya aka koma kawai ana yi wa mutane bayanai akan falalan jihadi ana tarbiyyantar da su game da hukunce-hukuncen jihadi kai shekul islamu ya fitar da kansa da ɗalibarsa da sauran jama'an da ya yi iktisabin su suka je bagen fama da haka da izinin Allah taimakon su aka da waɗancan aka kuri su ashe lokacin da za a ji an yanke kauna kamar gyara ba zai ba bai taso ba kai dai kai kai wai Allah ma zai tambaye ka ne me yasa ba ba gama gyaran ba kai abin da Allah zai tambaye ka ran kiyama me kai ko baka san haka ba me kai ba mun karanto hadisi ba a baya mata amila fi ma alima cikin duk abin da ka sani na ilimi da wajibcin biyayya ga Allah da kaza da kaza da kaza me kai na aiki kai abin da ka tambaye kenan amma aikin ne nasara ko me ba Allah ba zai tambaye ka wannan ba maya dai na ganin an bi Allah an tsaya ko ana ha maza ha mata a tsaya a bi Allah domin inda za ka bi Allah to sai kashi da cikin tsanani dan uwanmu Dr. Ahmad Abubakar Gumi Allah ya kare kiyaye shi ai an sake shi fana hudu ke ko biyar da yau wuce amma a cikin hirar da aka yi da shi a jarida a ya bayyana cewa gwamnatin Obasanjo ita ce sanadiyar kama shi domin ashe sun daɗe suna kai bayanai na sirri game da shi security report cewa ɗan ta'adda ne ɗan kuna bakin wake ne ɗan kaza ne ɗan kaza ne ana ta kai wa gwamnatin saudiya gwamnatin saudiya ba ta komai a kai ba tun da dai harka ce tana daidai ba saudiya ba saboda haka ba ta komai a kai ba amma da aka zo aka alakanta shi da maganar faruk ɗan gidan umar Mutallab. sai gwamnati saudiya ta ce to lalle ya kamata gudu da ka bincika ranar da ake bincike na farko aka tabbatar da bai da laifi haka ne ma taimakon umar musallabi yi. amma umar musallabi yana zaune bai komai ba wajen ganin ba shi kansa ma dr ahmad gumi ya fito da baban faruk da mamansa aka ce sun je wajen ahmad gumi suka ce ga halin ɗan ke ke ciki sun ga wasu alama na cancin zai tarar shi ya ce ku je ku ga mai yan baki na amurka amma da yake amerika ko ma ce munafuka ce wanda ya wannan abu a cikin ma a gaya su tun da bana abin ya faru wai kuma ba a gode masa ba sai ana nima a cikin shi me dalili saboda da'iya ne kawai su wani abu ko da ko menene kurakuransa ai dai mun san saboda da'awar ce kuma da'awar ta sunna a kama malaman bid'a ba an kama kalma-kalma, za a amfani da shi kila ma na ka kama shi ma sai ya ba amfani a can saboda haka ba za a kama malamin bid'a ba dabi'a ce wannan ina gaya muku gaskiya ba wai suka ko wani aibanta ba ina gaya muku tarihi ne mai ta kansa yake ku bincika ku ji wa aka taba kama dan bid'a wa aka kama duk rubuta tarihin nan ko a Najeriya ko a wajen wa aka kama to me yadda za a kama shi shi cewa yake ta an bi dokar Allah shi na wurin ne mai wasiƙa ba shi ne ya shi ba sai shi wannan abu hamid al-gabali da kansa da kansa yake faɗi lokacin da aka yi hurubu salidi al-hurubu salidiya salidiya christian crusade din da aka yi aka karkashe musulmi yace shi na cikin bukkan sai na halwa da ya yake wajen fama ba yana halwa abin shi wayan gudun shi ya kare sai ya fito ya kara sai ya koma halwa shi ana ta yake ana kashe musulmi haka suke ina ga haka suke wadancan maki na masu dama dama balle da yan kowa nan galibinsu don haka da suka bincika suka ta cewa bai da laifin shi kenan to amma a ƙa'ida kuma sai sarki ya ce a sakai wanda sai da aka ɗauki wata shida da kwanaki san wata shida kwana goma ko goma sha bakwai sannan aka mai da shi gida wajen iyalinsa da 'ya'yansa guda goma sha bakwai amma ya tabbata bai da laifi an sake shi aka ce unconditionally ba tare da wata ka'ida ko wata yarjejeniya ko wani abu da aka gindaya mace na to ba ke lokacin da za a yi a ji a shi'uru biliyas ba a rika jin wai kamar an yanke kauna an taiba tsammani a muna nan ko mun mutu ko ku sani ba bayan Allah ko kuma kun sani ƙara tuna muku a lokacin da aka kashe mana dan uwa malam Ja'far Mahmud Adam Allah ji kansa da barka ai mun yi kuka na hawaye na bayin da zuci wata ma suna tunanin da a sake samun karatu kuma zahaba al-fiqh wa la fiqh halakum fattaqullaha wa kunu halafa kamar yadda wani malami wata da kasar farka da ya faɗi lokacin da Abu Hanifa ya ce zahaba al-fiqh wa bala fiqh halakum فاتقوا الله وكونوا عنفا مات الأمان فمن هذا الذي يحيي الليل إذا ما يحيي الليل إذا ما سجفا yana ganin ba za a sake samun yau sai ga imam malik tsoro sun sha ba abu hanifa saboda haka ana ganin gaba da karatun ya kare a ganin kaya amma ran da dan uwa jabalul ilimi, ad muhammad sani umar rijal yahu ya zo ya fara karatun tafsiri ai sai aka ji kaman da ba a karatu ba tun ana ƙara lasifika ɗaya biyu a gadon ɗaya sun daina ƙarawa don suna lasifika sun kusa ashirin da hudu yanzu amma mutane suna kukan ba sa ji daga inda suke yadda kasan kusan an dawo ibi haka ake ran a wannan tafsir ba ma ta sha'una illa ya ta sha'una saboda haka ba kai lokacin ba wannan diyabul amali wa shi'ur bil ya'as na daga cikin halin da matasa ke ciki a yau wanda suke da iltizami da addini sai abu na uku al-inhiraf fil fikri aw suluk karkata karkacewa daga wato karkacewa a cikin tunani ko kuma suluk hanyar da ake bi imma hanya ta ɗabi'a ko hanya ta manhaji yadda za a fahimci addinin Allah ko kuma gaba ɗaya a cikinsu waɗannan su ne matsalolin matasa guda uku to shi wannan na ƙarshen al fil fikri awil suluk shi ya fi aibi ya fi haɗari a cikin al'umma kuma idan muka duba cikin matasa gaba ɗaya da masu addini da wanda ba su damu da addini ba za mu ga cewa akwai cututtuka ko mashkiloli guda uku manya-manya a ƙarƙashin wannan al'inhiraf ɗin karkata deviation ɗin na farko ifsadul hayatul ijtima'iyya ƙoƙarin ɓata rayuwar al'umma fyaɗe ba ya yawa ba tsakanin matasa luwaɗi da yawa ba tsakanin matasa Maɗi ko a tsakanin mata bai yawa ba Sara suka bai yawa ba bangar siyasa bai yawa ba allan ba ku allan karɓe allah ya ba ku ku ba mu bara da mauna bai yawa ba jawo al'umma ci baya da kaskanci da zagi da kwalafata a tsakanin waɗanda ba al'ummar ba da yawa cikin ba wannan inda shababi umuman masu addini da marasa addini duk sun shiga cikin wannan sai na biyu irtikabul jara'im laifuka iri sukan mutane saran mutane harbin mutane kashe mutane a kwace baburansu fashi da makani jarima iri-iri iri-iri jarima haka kawai mutum sai ce zan aikata ma haka kawai wai zai aikata maka kuma daga ciki kamar wasa sai ɗauko wuka ya daba ma a ciki jarima iri-iri satan yara da matasa ake ko su masu yin tsafe-tsafen da yake za su sata turawa suke yi a ɗan ba da naira ɗari biyar a sha sharisho a yi ko kuma a sha wiwi a je a yi zatan an dawa dubu goma ko dubu ashirin a kwakwale ido ko wani abu kama da jara'imu kala kala na uku irtikabul fawahish alfasha nau'in alfasha kala kala alfahishatu lafazi ne a wanda yake ɗaukan duk abin da yake abin kyama a cikin al'umma abin Allah wadai da ya shiga cikin alfasha to sai dai qur'ani ya yi amfani da kalmar afasha akan abubuwa guda uku muhimmai na daya zina wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila na biyu auren matar uba uba ya mutu dan sai auri matar wala tankihu ma naka aba'ukum min nisa'i illa ma qad salaf inna innahu kana fahishatan wa maqatan wa sa'a sabila sai na uku akan luwaɗi a kawo mana aya atatun alfahishata ma sabaqakum ha? min ahadin min alalamin waɗannan su ne kalmomi ko kuma abubuwa uku na munanan ayyuka guda uku da kalmar alfasha ta zo a cikin alkur'ani amma a haka larabcin aka ce fash ko alfushu duk abin da yake ko magana ko aiki wanda za a ce mai kyau Allah wadai Allah kada ya maimaita mana to waɗannan abubuwa guda uku su ne aibobi da mushkiloli na matasa umuman dukkan matasa illa ma rahimar rabbuna a yau inda shababil multazim sai kuma matasa masu addini do'atu, a yanan duk matasa ne masu addini har ma da yan tsara suka muna da yakin tsari yan shirin shaɗin ai dai yan uwanmu ne muna tare da su ai ko muna son su so muke su ba su daina mu zo mu tafi tare za mu buɗe masa makaranta mai ta karanta da su suna su ko ba ka ba to hatta masu addinin ba su kubuta daga mashkiloli ba daga cikin mashkilolin su akwai a taksir da jama'a ba tare da mubarrar ba ba wani dalili taksir kawai wane kafiri ne wane kafiri ne babu dalili domin wanda kalmar kafirci ta gaggatu a kan shi bisa dalilai na alkur'ani da sunna za a faɗi amma tafsirul muayyan muayyan ba abu ne da yake manhaji na ahlus sunna kamar yadda yake la'amul muayyan ba a san shi ba ba ka ruwa ka ce Allah tsine ma wani ko kuma wane zai mu kafiri ne a'a sai dai mai aiki kaza kafiri ne ko kuma aiki iri kaza kafirci ne wannan shine abin da magabata suka fara amma ba ka ruwa ko ka ce malam wane kafiri ne ko kuma wane ka a'a ba a wannan to amma kafirtawar ta yawa abin bakin ciki da ta ci akwai lokutan da aka samu matasa masu zafi masu zafi a kasashen larabawa suka je suna ta kafirta ba daga cikinsu akwai babban malamin nan sama'atul walid Asha abdulaziz bin abdullah bin bash yana kokarin shiryar da jama'atu tafsir wasu daga cikinsu wani ya tashi ya ce masa kai kafin. kai kafiri ibn ba zai fashe da kuka ba da an kafirta shi ba dan tausayin wanda ya kafirta shi bai ma san inda duniya ta sa gaba ba bai fahimci addini ba baya iya bambance damansa da hagunsa amma kuma ya ke fitowa ya kafirta babban malami irin wannan shekul albani shi ma suka kafirta shi shekul usaimin shi ma suka kafirta shi fauzan al-fauzan shi ma suka kafuka shi samu masu zaɗi masu zaɗi kuma ko a nan kasa ai dariya ne ta kalla an samu lokacin da aka ga wannan jifa da kuma gabaci ga malamai na sunna wanda su ne nema su ne albarkacin ƙoƙarinsu, da jihadinsu da mujahadarsu aka waye gari yau ga mu inda muke muna bin sunna Allah mu gode ta ce musiba ce babba shek muhammad nasir din albani da shi da shekul usaimin sun rubuta makala daban-daban a akan wannan aiki na da tafiya kai littafi muka dawo a tsakanin mutane wanda ala aka yawa takadiri ko a kan akan fitnatu tafsir na shekul albani da kuma usaimin da aka rubuta shi wannan babban mushkila ce musiba ce a cikin matasa ko matasan da ba masu addini ake magana bayan ba ruwanmu ba na biyu afanu wata jirihu fil ulama'i wa suka suka da aibantawa ga malamai da masu da'awa wannan ku cikin matasa yake samu kuma masu da'awar addini kuna ina aka yi zamanin da irin sa abul basir abul basir suka rika zagin su shekul albani da shekul usaimi da shekul bin ba suna ce masu wai su malaman jinin haila ne wai ba su da wata sana'a sai karanta da mata hukuncin na haila gaji ana yaƙi a afghanistan ba su yi ba amma na suna ta karanta da hukuncin haila an samu wasu malaman da suka hada da irin sabar alhawari amma an ce yanzu ya tuba irin su a izil karni amma shi ma ya dawo daga wannan wanda suka fi aibanta malamai manyan malamai kibarun ulama a yin matu da'awata salafiyyata sunna suna aibanta su da maganganu da jahu da bani da sukan iliminsu da sukan salahiyarsu akwai lokacin da wata tattauna ta su a nan garin a zariya an gayyace da tattaunawa ana tattaunawa sai ke cewa abin mamaki ne in za mu kafa hujja a tauhidi mu kawo bin ba mu kawo Ƙofar, mu kawo usaimin in za mu kama hujja a kan fikin mu kawo musaimin in za mu magana usul mu kawo musaimin in za mu gairan hadisi mu kawo albani amma sai a fagen jihadi ne za mu yi watsi da fahimta su game da yadda ya kamata a jihadi wannan ba baya ba baya ba zani bane wannan ba baya ba zani bane ina tambaya a shi tauhidi a aqida a manhaji a suluki a fikihu a fatawa amma kan yadda za a yi mulki da yadda za a tsara tattalin ka kake da shi wannan bukun bukun ma tsama da mulki daga ba ma da ba sai masani ke yar tsuntsuwar gidan aljanna jiki na ka kore kore kababuwa na ta alhassan da usaini wa irin karatu ke na wani abin da aka rika yada cewa ‘yan uwa a nan du'atu jagororinku a wajen da malaman ku na sunna wai su ne a in matal kufri saboda haka fa qatilu a in matal kufri innahum la imana lahum afa'al wattajris fil ulama wad du'a mushkila ta biyu a wajen masu addini mushkila ta uku al-ihtimamu bi sadair al-umuri wal masail al-khilafiyya to wannan ko musiba ce da ta bi tsakanin mudun ma a cikin ma matasan masu addinin to a cikin ahlus suna wannan ya fi tsanani da himma ga ƙananan abubuwa al'amura ƙanana babu wani abu na addini ƙarami ƙasƙantacce amma akwai aulawiya akwai tartib a cikin masa'in ko ba haka bane akwai mutanen da suka zo ɗan ba'id ba'id ne ko kofa kai jama'ar sakif ne nake babanta ba da suka zo dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar da hadisi sahihi ne suka ce za su musulunta amma bisa sharadi ba za su yi zakka ba ba kuma za su yi jihadi ba amma za su musulunta sai aka da aulawiya sai manzon Allah sallallahu alaihi ya yadda su shiga musuluncin ba zakkan ba jihadi in kai ne suka ce turta shi wai ku ji shi ku tafi ku ta gaburcin ku Allah kai ku ba manzon Allah ba kai ba sai ya ce ku shiga musuluncin ba zakan ba shahada in dai kalmar shahada ta in dai ta gargaza a zuciya ai ba yi zakka ai ba yi jihadi suna musulunci ya ce ku kyale su za su yi zakka za su yi jihadi kawai da kana ta zaga an fita jihadi da su aulawiyat akwai shi lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tura Mu'az dan Jabal zuwa Yaman me yake masa fal yakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fa yana ma ba'uka fa akhbirhu anna Allah akhbirhum أن الله افترض عليهم افترض عليهم الصلاة في اليوم والليلة خمس مرات أبدا يفدي kenan أولويات tauhidi sannan sallah sannan magana zakat haka abin yake to amma sai ga an dage an nace ana ta musifa A akan ƙananan masa'il ko kuma a dage a bada himma iya himma wajen masa'il al-khilafiyya al-taqiyya as-salatiyya kaga mutane na nema ta kafar ta juna akan inda za a yi ta kaji. to wanda duk yake ba zai yi ta kaji ba har duniya ta rike menene zunubin sa a wajen Allah inda zai zunubi kawai in ya ce bai bari yi ta kaji. am tun da dai Allah ya ce wala tubashiruhunna wa antum aakifuna bil masajid ashe akwai itikafi addini ko manzo Allah su ma yayi amma kawai kace ni ba zan yi ba to me zan zunubin ka to akan abin da babu zunubi amma ba kai ba asalin sai abu ana bala'i wani ya ce sai an ji masallaci uku wani ya ce za ya ko ina akan wannan a nemi kabar juna har a kulla alwala wal bara'u akan wannan a haza ma aqulu ko kuma akan jinsatul isra'a. dukkan malaman da suka bada fatawa da ita gayatu ma qalu gayatu ma qalu huwa annaha sunnatun aw mustahab fi salat hada gayatu ma qila fi jilsa amma sai kaga mutane na nema su kulla alwala wal bara akan jilsa wanda baya yi yana ganin da yi wannan karaman kaburi ne me yi yana ganin mara yi dan wani wani babban dan bid'a ne أهذا هو الإسلام أهذه هي السلفيه ولا خلفية تبا سلفية لا شك هذه خلفية ولا ريب كما كان أجل ولينا فيمتزا أجل بلان دومين نبيتي أثريات البتع ولا مدفع ولنا جنزاها buɗe hannu domin malamai da yawa su da suka bada kenan to sai duniya ta tashi ko sama da ƙasa su ma su haɗe su fashe saboda kawai wani haci zai dun kula hannu ya zai saki hannu me bala'i cikin sa kuma tare da cewa an yi tarayya cikin aqida an yi tarayya cikin manhaji kullu hadhihi almasail la tablu daraja an nakuna mutafarriqin يطعن بعضنا بعضا لا ينبغي ولا يجوز بها لسا أما ذا ذا ذا عجل كون أنسوا مفائل غير هذا مني نجسا نيكو ما نجسا با ني إنا فهمت با نجسا بني كيبا كاتي فانا يبنا كاشي كريكا تاك فهمت نيزا لكي تاوا مثالي أجن إنا يو جلسا إنا يو أما ذا ما كيبا تيمي فارو kai ni na ganin zan yi saboda na fahimci cewa ya halatta ba kawai halatta ba mustahabbi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi zan yi dan kwadayin samun ladan amma dan ko kai ba duniya za ta shi ne shikenan zai ka tsaki to alayhi timamu bisa ga'irul umuri wal masail al khilafiyya cuta ta uku kenan sai cuta ta hudu isha'atul fitan ya ta fitana ya da fitina yanzu nan zai zo ya yi tambaya anan Allah ga wata malam ya hukuncin kaza kaza kaza sai a ba shi amsa gwargwadon abin da aka rinka na addini sai ya koma wani majalisun kuma ana yin magarba za a yi wani majalisun ko bayan isha Allah ga wata malam wai ne ne hukuncin kaza da an ga mai sabana abin da ya ce to amma da gaba kuma naji wani malami ya ce kaza sai ka ji wancan ya ce wannan jahili ne ko kuma wannan bai ga da ya karatu ba isha'atul fitan kaga dalibin ilimi ya zamanto na kanun نقال للنميمة همار للنميمة يشيع الفتن بين صفوف المسلمين خاصة بين العلماء والدعاء وأن مصيبة مشكلة تكان مكاسا وأن المشكلة لم يكن أوس هنا بلوك جمال هنا صورة من تبقى ne kuma a gida nake kuma biza ta ta kusa karewa kuma Allah yana mutum mai biyayya a gida bin da malamai suka yi yana nuna wasu daga cikin dalilan karkacewar ɗabi'a a tsakanin matasa waɗannan inhirafat ɗin da aka ambata dalilan da suka kawo su bin diddigi na nuna akwai dalilan daga ciki akwai abin da ke kira ba'ul wazi'id dini rauni na abin da zai iya yi wa mutum saiti ya mai da bai cikin addini ko shi'uri na takawa da ikhlasi ko kuma wani abu dai wanda a tabi'a zai iya wa mutum saiti ya rika nuna shi ya rika nuna masa kai ya ba kamata aika ba ya ba kamata aika ba irin sanin ya kamata na addini ko dan saboda mutum ne mai kunya yana ma gudun kada abun kunya ko saboda mutum ne mai tarbiya yana gudun kar ma a zagi gidansu duk wayannan suna daga cikin wajibu dini ko mutum ne mai ilimi yana gudun kara ce oh ina amfani ilimin sa kaga ilimi ya zama wazi'i yanzu gare shi abin da zai tunkuɗa mutum ya ainihin sa shi ya zama yana taka tsantsan saboda shi na addini da yake da shi to raunin wannan ya sa waɗannan mushkiloli na matasa su bayyana na biyu za ku tarbiyya war ri'aya min qibali walidaini raunin tarbiyya da kulawa ga yaya daga bangaren iyaye na uku asdika usu abokai na banza abokan banza wa shilalul ijrami wal fasad da kuma mugun yaduwar yaduwar ijram jarima jara'imu laifuffuka iri-iri wal fasad da barna a cikin al'umma barna ta yi yawa wanda ma ba yi ana maganin ba zai a ce ba yi abin ya kai ba wai kawai a fage na 'yan tsara suka ba har masu tunani intellectuals yau a ce an baka mukami wai sai a ce baka ba baka yi handama ba sai a rika cewa ba ma ba a ba inda za a je a a cewa ai wani ba a karatu da Allah ku kyale shi shi dai kan abin da yake kawai a shi dai bai tonu ba wai ba a yadda wani zai iya zama na kirki ba ba yadda ba ba yadda ba na shekara hudu ina mai kula da jarabawa ta sashinmu na accounting a abu examination wasu kenan amma har yau a tsakanin ɗalibai akwai ma wai ni yadda ake zaton ban yi laifi a wurin nan ba da gaske ban yi ba saboda bai kamata a ce mutum ya zauna bai yi ba hakkin kowa al'asalu fina shine al'ijiramu lalle ne kawai ma'aikata zubi ka ciyar da wanda bai ci ba ka kada wanda ya ci ka karɓi kuɗi ka yi wani abu wai wannan ana zaton kawai lazim ne yana daga cikin lawazim na zama examination officer lawazim ne saboda mugun wato isa'atu zanni bil muslimina saboda menene saboda fushul idram wal fasadi yaduwar laifuka da barna to wannan ma ya taimaka saboda kowa za ta yi kowace gan kowace gautan ma jani na uku at tarafu zaid irin wato abin nan da iyaye ke yi na shagwaba su sa 'ya'yan cikin ni'ima yaro na ɗan shekara sha takwas an sai masa tuƙeƙen mota na yau ba dole ya kanna bai kashe mutane a ciki ba dama yaro ce wai sha ce kai da wane da yaman in ga ka yadda zan yi da shi kuɗin makaranta naira dubu goma sha takwas ne ko dubu ashirin da shida yanzu ko nake na a jami'a wai sai a ce za a bashi dubu ɗari ya zo ya expenses ne na school fees ɗalibai na kwana a hostel suna biyan dubu takwas a matsayin wato space bed space accommodate bed space ah, abin nan dan kogadar za wurin za ka gado samu in za kwanta sai wani aje a kama mashi duplex a gyalle shi ko a cikin samun ko a nan wajen hanwa ana biyan dubu ɗari biyar a shekara to ya zai karatu ya zai san martaba ya zai zama mai tarbiyya da irin wannan bai san wahala ba bai san komai ba sai sakarci sai dai wanda Allah ya tsare kuma wallahi yan kaɗan ne illa ma rahimar rabbi wallahi wa qalilun ma alfaragul katil zaman banza idleness zaman banza idleness zaman kawai yana daga abin da ke yada waɗannan mushkiloli da aka ambata abu na gaba hubbu shuhura san shahara yana zo shi ba zama usamu akwai wani abu da ya faru gare ne kamar shekara bakwai da ya wuce wani ya zo karatu a inda muke karatu na kwango ranar alhamis da juma'a da yamma karatu rore dama muke to ne har yanzu ina nan kan tsarin zaure. Duk karatu kana na zaure ne ko ta alim na yi magarba zuwa shayi zaure ne ake dan ni zaure ne. ban taba zama a teburi an samu karatu ba don yi alaikum ba ba alu an baki wani ballai bara ba guji shi ne kuma shi nake so in koyo. dan tajwidi ba tsayi ne dai akan hanya dai muka tsinta kawai to rabo sai ya zo ne bulugul maram yana zuwa je ce min kitabu tahara babu limiya sai ce mishi akramaka Allah kayi muqaddima sai ce amma ai na yi tuntun sai ce to mu ci gaba sai ga hadisin farko yana jawo wa karshen sa akhrajahu al-arba'a sai ce man humul arba'a su ne ne hudun sai ya fara zo ta ce a bisan su ba sai ce ka koma muqaddima shi kai ai shi ibn hajar ya bayani game da rumus ɗinsa ko bai bayani ba yake idan nace akhrajahu sab'a ina nufin ahmad bukhari muslim abu dawud tirmidhi nasa'i ibnu majah in nace sitta banda ahmad bukhari muslim abu dawud tirmidhi nasa'i ibnu majah in nace khamsa banda da muslim ahmad abu dawud tirmidhi nasa'i ibnu majah arba'a ina nufin banda ahmad banda da muslim abu dawud da ibnu majah in nace salasa banda ahmad bukhari da muslim banda ibnu majah sai zama abu dawud tirmidhi nasa'i ina iya cewa akhrajahu arba'a Ahmad ina nufin dai akhrajahu khamsa ne ba su da abin da ba to da ya kasa haddacewa sai dai zuwa makaranta bayan wata daya sai ga an ce an buɗe wani masallaci an ba shi limanci an buɗe islamiyyar mata aure shine hidimarta kaga hukun shuhura kai da ta kasa kiyaye rumus na bulugul maram bulugul maram na tabbata da mun dawo arba'unan nawawi za a tsanci wasu abubuwa kuma da shi la alimna ma alimna bayan cewa inda wa inda al-imtihani yukramu rajul aw yuham a gurgudan uwa daga cikin abin da ya haifar da waɗannan mushkiloli akwai shekaru na kuruciya ka san yaro ka san matashi sai an yi hakuri sai yasa ga su malam san neman malam abu qadir lamido da hakuri muke ba su kullum sai san hakuri da mu ummati mu tsaro musu aiki sai sun zo sun gyara da kansu suna bukatar mu muna bukatar su su ne dattawa mu ne matasa to sai ta hakuri da mu in sun kasa hakuri da mu abubuwa za su race ba za su iya ba su kadai wallahi ko sun so Allah ba su yafe da mu kuma wallahi ba mu zuwa ko ina sai da su sai an yi hakuri da juna haka dai walbani walbaka haka za a yi haka dai za a hakura matashi da shekarunsa akwai zabi ku duba duk wanda ka sani wai ana kiran shi malami ko da'iya ku duba karatunsa na shekara goma ya kun ji zafin ya wuce misali yanzu ya yi taushi ko magi kawai da gishiri a gida ya mai gishiri mai taushi ai dole to sai an yi hakuri to wannan ma yana da cikin abin da ke haɗa ne bayan wannan akwai yanayin ma da aka samu kai a cikin al'umma dhuqul mujtama wa da wujudi bi'a salihah al'umma kawai ga ta take tayar ne kawai a cikin ta sannan akwai bulan amali dogon buri yana so zama kicima ya zama dangwatan zaria yana zo ga cancancin hanwa yana so ya zama alasan ɗan takan dogarawa to ai kaga akwai dogon buri to kuma burin kila ba zai haƙaƙa ba don ba kama hanyarsa ba sai kuma a shiga tsaye gumi in an ga mai gwamnati yanzu ba kwanan nan ba yake tafiya a ƙasa takalmin shi na cin ƙasa amma ka ka to ga dole a shiga wani abu sai fitina sai a bala'i kuma akwai alkafla an al-iqabi fi dunya wal akhirah rabkana gafala daga ukubar Allah a duniya da lahira akwai alfitnatu da ahlul garbi wa hadaratihim fitinuwa da aka yi game da mutanen yammacin duniya turawa da kuma civilization din su ana ganin wata ce wayewa mahabbatu ahlul fasadi min al-mashhurina son mabarnata daga cikin wanda suka shahara mabarnata ko saboda yan kwallo ne ko yan fim ne ko an ce ba a nan zaria wai wata mata tana kallon fim sai mijinta ya ce mata ke ba na ki ba ya kama faɗa sai ta ce na fi son aktan fe da kai algazuwan fikiri المدمر gazuwan fikiri psychological warfare psychological warfare yakin tunani akwai muhadara da na yi ta musamman a dogara ne ko akan algazol fikiri a iya zuwa a samu bayani a cikaji akwai kasar insha Allah za a iya samu wajen awa daya da minti arba'in nake jin wasailul ilani bi shatta anwa'iha kafafan kafafan yada bayanai talabijin jarida mujalla intanet phonographer intanet a yanayin kasashen larabawa in ka je dish duk tsiraici ne da yawa tashoshin nan da wake-wake da kaɗe-kaɗe in ka zo kana da cd ne ko dcd ne ko di amin dvd ne ko kuma bidiyo ne magana ita ce movie na hausa fina-finan hausa fina-finan turanci musiba iri-iri na ta addo la tusa ga maganan tsiraice-tsiraice da za a gani a kallon lux ne joy ne imperial leda ne in ana maganan turare ne in ana komai ma mata ne an mai da su cheap commodity تشجيع المجتمع لبعض أنواع الانحراف والمنحرفين da kuma karfafa wadda mujtama al'umma take wa sashin waɗannan abubuwa na barna kaga yan mata na yawo akan titi da suna suna zagayen maulidi ana girgiza nono dan manzon Allah ya ta kada nono kada duwawun dan manzon Allah wai al'umma kuma wai suna a akan titi suna kallon su saboda tsabagen lalacewa da tambalewa da tabarbarewar tarbiyya sai abu na gaba uwa uba kanwa uwar gani aljahalu jahilci yan uwa zan tsaya anan kawai ba zan mati gaba ba domin mene saboda lokaci na yayi kuma tsakani da Allah ya kamata tsaya amma tun da abin ya zama haka zan yi maku wato a sharuwan tsuntsaye in karanto maku abubuwan da nake ganin su ne hanyoyin magance matsalolin matasan ba tare da sharhi ba kwata-kwata ya kuma rage naku hanyar farko a ci gaba da da'awa a kira mutane zuwa ga Allah a ilmantar da mutane na biyu haƙuri akan cutar wadda za ta same ka daga mutane a dalilin bin da'awan nan da yin ƙoƙari wajen bin sunna komai wahala komai tsanani komai za a ce maka a ce ma ɗan ta'adda a ce ma ɗan tawaye a ce ɗan kunan bakin wake a ce terrorist a ce extreme komai za a faɗi a ƙirƙiro kalmomi ma sabbi a faɗi ka tsaya kawai a ce maka makiyin manzan Allah don baka maulidi a ce maka baya san Allah bai zikiri dan baka ba duk karka damu kai ta bin Allah kawai na biyu yin ɗa'a ga umarnin Allah da nisantan abubuwan da Allah ya hana na uku taskiyatun su gyaran rai ka gyara kanka dan uwa wannan na daga manya manyan tuttukan matasan ahlus sunna tsakani da Allah kokarin mu na ga waje in dai maganar dariƙa ne Allahu akbar in maganar shi'a ne a gargaje su Allah. amma maganar gyaran cikin gida wallahi tallahi muna buƙatan ƙoƙari a mamurin sosai gyara kai da iyalinka na kusa sai na hudu ko na biyar ƙoƙarin kewaye malamai na sunna mu kewaye su malazumce su ko ba ta ta asubanci ba ba ta asubanci sai malam wane shi ne kone da shi malam wane da ka a inda kai daga ba kai ba kauye ne inda malamin kaɗai wallahi kai ba kauye ne a ilimi ba wal kai ba ba sa ka cikin misali kai ka saba ganin wani malamin kirki malamin sa da kai ka saba jin wani malamin kirki a ce malamin sa guda ɗaya ka saba ji ku karanta duk tarihin malamai duk malamin ya rubuta littafi sai an jero jerin malaman da ya karatu wurinsu ko ba ka bane da wanda suke karatu wurinsa to kai malamin ka daya to kai waye baka san komai ba kenan ba kawai. ai dole shak zoben ka ta iya rike dukkan sabani da zaka ji a buga kankana na a buga kana nan kana neman gaskiya kana da ikhlasi kana yi don Allah ka ki zuciya kana neman ilimi sai ka kai ka gane da kanka sai abu na gaba lalle ne matasa ne kokari mu zama abin koyi wajen ilimi da aiki wajen ɗabi'u da mu'amala da duk abin da za a yi a gamo abin koyi ne sai abu na gaba mu rika ganin girman addinin muna alfahari da shi mu kuma yi watsi da bin hanyar kafirai da takalitanci da su da koyi da su da ruduwa da irin gururinsu da karyarsu da sunan wai civilization ɗinsu na ƙarya da bodi kar mu rudu wannan sai na hudu na ƙarshe aljihadu lalle ne mu tsayu akan jihadi bi ma'anar kalima jihadi na ilimi jihadi na aiki jihadi na makamin ma dukkan nau'in ili dukkan nau'in jihadi aljihadu bil lisan aljihadu bil qalam aljihadu bil yadi duk nau'o'in jihadi misalin shi wannan in mun yi to muna sa ran Allah da za a magance mashkilolin matasa sai shawarwari da zan ba mu dukkan mu matasa lalle ne mu san cewa al'ummar nan ta mutu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce mafi alkhairin al'umma kuma alherin da zai tabbata ne kawai idan mun yi riko da addini lalle ne mu sani himmar matashi ya kamata zamanto ne a wajen gyara kansa a matakin farko na ɗaukar matakin gyara al'umma da ƙoƙarin bautar da mutane ga Allah na uku mu fahimci haƙoƙin da ke kanmu da haƙoƙinmu da haƙoƙin dukkan masu haƙƙi mu ba su haƙoƙin Allah haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haƙoƙin iyayenmu haƙoƙin ƴaƴanmu haƙoƙin matanmu haƙoƙin yan uwanmu haƙoƙin makwabtanmu haƙoƙin waɗanda ma zama ya haɗa mu amma ba ma musulmi ne kowa da haƙƙinsa lallai ne mu ji tsoron Allah mu san waɗannan haƙoƙin mu ko ba da haƙoƙin abu na hudu mulmunci wa musulunci mai kokarin kiyaye dokokin Allah da tabbaka shari'ar Allah a cikin addini da rayuwa da tarbiyyantuwa da ladabban musulunci da kokarin yin ayyuka na nafila da tsawuyi wanda za su kara kusantar da mu zuwa ga Allah sai abu na gaba mu zama abin koyi a cikin al'umma bisa shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai abu na shida ko shawara ta shida mu nisanci ra'ayoyi masu haɗari da ake yaɗawa da sunan addini a yanzu da manhaji da ya saba wa manhajin magabata ko da yake kyansa ka ko menene ka ji ana faɗi da baki in dai ka auna ka ga malamai na farko ba su ba ba ka ba wannan ko menene sunan shi sai abu na bakwai nisantar ta'assubanci ga malamai ko masu da'awa kar mu rika cewa sai malam wani kar mu rika cewa sai ɗalibin ilimi wani kowa inda ya ahlu sunna ne gwargwado yana da karatu in mun samu dama mu je mu ji karatun shi mu saurari wa'azin shi mu gayyace shi mu yi masa nasiha ya yi mana nasiha mu zama muna tare da shi a matsayin uwa wannan yan uwa take ganin zan dakata nan insha Allah awa ta 1 da minti arba'in cur cur ina magana ina roƙon Allah ta'ala ya amfana da mu abin da muka ci ni kam na gode wa Allah dai ba ni ikon cika wannan alƙawarin dan da ban cika ba da an ji kunya domin kuwa na ce zan zo karfe tare da rabi Allah ya kaddara ban zo ba to idan da ban zo ba gaba daya ai da abu ya lalace Allah ta'ala ya amfana da mu abubuwan da muka ji ya karɓi ayyukan mu na ibada ya yafa kurakuran mu wannan takarda da na gabatar duk da cewa bata kammalo ban gama ta ba amma dai na bata kawai haka dan dai in zo gabatar da abin da ya samu wanda ke bukata zan iya bashi amma sai dai ya turo mani email ga email ɗina na a jikin bango ya turo email cewa yana son kwafin wannan takarda ni kuma zan tura masa ko yau ne ma ya turo in dai kafin sha ɗayan dare ne kafin in kwanta bacci in Allah zan turo masa Allah tabaraka wa ta'ala ya samu dace ina godiya ta musamman ga hukumomin wannan masallaci da suka bada dama a gabatar da wannan muhabara kamar yadda aka saba duk shekara sa'an nan ina godiya kuma ga su masu itikafin da suke shirya wannan zama Allah ya amfanar da mu alkhairin da ke ciki Allah ya sa mu cikin intattun bayan sa a wannan wata Allah ya kare mu da lafiya da zama lafiya ya ba mu ilimi mai amfani mai albarka ya ba mu ikon aiki da abin da muke ji wa subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh